Sashen Hausa na murya Amurka ne wannan karin akan mitoci 2531 da kuma 49 masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum sarfil hashin le tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 19 ga watan Satumba shekara ta 2019. cikin shirin za ku ji cewa wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na afirka da suka hada da najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar wato ga jama'ar ketare haka kuma kan watan ne ma za mu buɗe muku layan wayar mu domin ku kira ku ba mu ra'ayoyinku tambayar ita ce ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a najeriya da sauran kasashen afirka lambar da za ku kira ita ce ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta a sa amma alamar karewa wato alamar karawa kafin ɗayar sai a jero lambobin sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya a yau alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ya samo wa shugaba donald trump wasu muhimman bayanai game da yadda amurka za ta mai da martani akan harin da aka kai a kan masana'antar sarrafa man fetur din kasar saudiya bayan da ya gana da shugabannin kasar saudiya da kuma na haɗaɗɗiyar daular larabawa babban jami'in diflomasiyyar na amurka ya ce an sami fahimta da amincewa akan iran ce ta kai harin na tsakar dare wanda aka yi amfani da jirage masu wato jirage jiragen sama marasa matuki wajen kai su a ƙarshen makon da ya gabata abin da ya rage ayyukan sarrafa man ƙasar saudiya da rabi na wani ɗan lokaci wato kusan kashi shida cikin ɗari na man da ake kaiwa ƙasashen duniya amma bai faɗi yadda amurka za ta mai da martani ba bayan da pompeo ya gana da yariman abu dhabi mai jiran gado sheikh muhammad bin zayed ya faɗa wa manema labarai a dubai cewa har yanzu muna ƙoƙarin samun haɗin gwiwa ta fuskar diflomasiyya a yayin da shi kuma ministan harkokin wajen iran ke barazanar yaƙi mu dai muna ƙoƙarin samun haɗin gwiwar da za ta kai ga samun zaman lafiya ne bayan kammala tattaunawar da tattaunawarsa da jami'an saudiya a jiya laraba pompeo ya ce amurka tana tare da saudiya kuma tana goyon bayan haƙƙin da take da shi na kare kanta ba za a lamunci barazanar da amurka take yi iran take yi ba wani harin bam ɗin mota a kusa da wani gini da cibiyar liƙen asirin afghanistan a kalat ta taba amfani da shi a babban birnin lardin zabul da ke kudancin afghanistan wanda ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kaiwa ya yi sanadiyar kisan mutane goma sha biyar wasu mutane sama da casa'in kuma sun jikkata a safiyar yau alhamis wani mai magana da yawun gwamnatin lardin gul islam sayal ya ce mafi akasarin waɗanda abin ya shafa mata ne da yara wanda ke jiya a wani asibiti da ke kusa da inda aka kai harin jami'an gwamnatin lardin sun ce asibitin zabul wanda yake kusa da ginin ofishin leƙen asirin ƙasar kiris ya rage ya lalace wannan harin ya biyo bayan hare-haren da 'yan taliban suka kai cikin wannan mako ciki har da wani hari da aka kai jiya laraba a wata cibiyar ba da takardar shaidar zama ɗan ƙasa a jalalabad da ke gabashin afghanistan da kuma wasu hare-hare biyu da aka kai ranar talata wanda suka hallaka mutane kimanin hamsin daga cikin waɗannan hare-haren har da wanda aka kai kan 'yan gangamin yaƙi neman zaben shugaban ƙasar afghanistan ashraf gani a parwan Masu sauraro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya mai da martani akan abin da yake yawan kira labaran kanzan kurege don karyata rahotannin da ke cewa ya yi wa shugaban wata ƙasa alkawari abin da ya haddasa wani jami'in leƙen asirin Amurka ƙaddamar da bincike akan wannan mai kwarmata bayan sirri bayanan sirrin. Trump wanda ya sha zargin hukumar leƙen asirin Amurka da kasancewa ɓangaren masu adawa da gwamnatinsa ya ce ya san cewa kusan duk lokacin da yake magana ta waya da shugaban wata ƙasa ya fahimci cewa ta yiwu akwai mutane da yawa da ke sauraro daga cibiyoyin amurka daban-daban ba a ma maganar wasu daga ƙasashen waje kalaman na trump na zuwa ne bayan da kwamitin binciken asirin majalisar wakilan amurka ya yi wani zama da michael atkinson wato sufetar janar din hukumomin leƙen asirin amurka 'yan majalisar dokokin kasar na fatan samun ƙarin bayanai game da wanda ya kwarmata bayanan da suka janyo sa'in da 'yan majalisar da kuma gwamnatin trump a yayin da ta kama babu wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a isra'ila bisa ga sakamakon da aka samu a yau alhamis firaminista benjamin netanyahu ya yi kira ga babban abokin adawarsa benny gantz akan ya zo su kafa gwamnatin gambiza a wani sakon bidiyo netanyahu ya faɗa cewa ko da yake ya yi ƙoƙarin kafa gwamnatin jam'iyyar likud amma kuma sakamakon zaben da aka yi ya nuna hakan ba zai yiwu ba ya buƙaci haɗin kai kuma ya yi kira ga Gantz na jam'iyyar Blue and White akan su gaggauta kafa gwamnatin Gambiza. Gantz ya ce shi ba za a kafa gwamnatin Gambiza da shi ba muddin har Netanyahu ne zai ci gaba da kasancewa shugaban jam'iyyar Likud. Wani mai magana da yawun jam'iyyar ta Blue and White ya ce Gantz ya fidda shi wato Gantz zai fidda tashi sanarwar a yau alhamis duka jam'iyyu biyun sun gaza samun kujeru 61 da ake bukata don samun rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 yayin da aka kusan kammala kirga ƙuri'u a yau alhamis jam'iyyar blue and white ta samu kujeru 33 sabanin 31 da jam'iyyar likud ta samu. madalla labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya gano cewa kasashe hudu na afirka da suka hada da najeriya su ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ketare kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na nasir adamu alhikaya Wani bincike da wata kungiya International ta gudanar da ya zanta da fiye da mutum dubu ashirin daga kasashe 182 da ke zaune a kasashe 187 ya gano cewa kasashe hudu na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya, Kenya, Afirka ta kudu da Masar ne mafi barazana wajen zama ga jama'ar ketare. Barazanar a rahoton ta hada da taɓarɓarewar tsaro, tsadar rayuwa, rashin tabbas da sauransu. A bangaren rashin tsaro da takaddamar siyasa, rahoton ya cire Masar da Kenya a mafi tsanantar yanayi ya shigo da Brazil daga Amurka ta kudu. Sheikh Ridwan daga kasar Ghana ya taɓo irin wannan batu rubutu da nuna damuwa da yadda ta Afirka ta kudu 'yan Afirka ma ba su tsira ba duk da tarihin yakar mulkin wariyar launin fata. labarin da muka samu har tax har ana cire taxin 'yan Najeriya aka taimako su tukunna suka samu incin kansu. Ba daidai ba ne bai kamaci abin ya je haka ba. Hukumomi su tashi su saya na South African ya kamata a yi musu magana saboda su Afirka duka sun taimaka wurin zaman su South African nan. So shi yau in sun samu walwala suna zanni kasu koma da hankalinsu kasu mai da hankalinsu da abin yadda yan afirka da ke wurin suna dan suna cirani kadan kadan su koma su yi kokarin su hallakar da wannan abu ko kuwa su loot su je yawon fashe-fashe saboda su kwashe musu arzikin su su ya zamo nasu ba daidai ba ne. a bangaren najeriya tsohon ministan labaru ibrahim da suki na kande ya ce ana samun kyautatuwar tsaro sakamakon dagewa da kafafen labaru ke yi wajen rage tsamar bambancin addini da kabilanci. jihar plateau tana da kabilu daban-daban guda hamsin da uku wanda idan da babu hausa dinnan da duka muke yi da sai dai su yi magana kamar kurame da bebaye sai kuma dai turanci kuma amma kabilu hamsin da uku nan dole a samu damuwa jifa-jifa cikin jihar plateau da wannan irin aikin yanzu mutum zai iya yawo ko wace kabila ko addini za su iya yawo a ina musamman ma ce tsakanin jos ta kudu da ta arewa ba tare da fargaba ba za a iya har yanzu dai tun da shi kawo zaman lafiya abu ne wanda yake daukar lokaci amma tashin hankali yanzu yanzu sai a ga ko rusa waje sai ka ga an dutse da sauransu akwai sauran aiki saboda har yanzu musamman ma cikin garin jos da na kudu din ma gabaki daya za ga mutane duk suna zama daban-daban nan gefen za ga duka kiristoci ne da sauran kananan kabilu nan gefen kuma za ga duka musulmai ne har yanzu so amma maganan cewa ka je nan da nan ko ina za ka iya zuwa wannan babu damuwa wannan eh, yunkuri da muka yi din an samu ci gaba a kai ba wai an gama gabaki daya ba ne amma dai akwai ci gaba yayin da sabuwar fargaba a Najeriya ita ce satar mutane don samun kuɗin fansa da kan sa 'yan ƙetare fargaba Afirka ta kudu na da barazanar kyamar baki 'yan Afirka inda Kenya ke samun kutsowar 'yan al shabab daga Somalia. Dirar mikiya da gwamnatin Abdul Fattah al-Sisi take yi kan 'yan Ikiwan tun kifar da gwamnatin marigayi Muhammad Morsi ta jefa ƙasar cikin taɓarɓarewar tsaro da kan shafi al'ummar ƙetare. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wani haka ke a gaida Nasir Adam El Hikaya. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka. Maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira mun an jima kaɗan. Amma kafin nan a shakata da wannan waka da ke bisfaifai Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. a cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolar gargaɗe jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su da yake shiga, sannan zai dawo da su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Kano wani ne akan layi daga Kano? Idan ka yi da suna na Bala Wangan Marmara kuma ina kiran ku da karamar hukumar da jihar Kano. To Malam Bala ta wadda hanya kake ganin za a iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta musamman ga kasashen Afirka ba ma Najeriya kaɗai ba. To alhamdulillah ran kai daɗin gaskiya ka ɗauko batu ne mutukar muhimmanci kuma wanda ya kamata a ce an kawo gyara a yanzu ɗin nan da ake hmm. Musamman ran ni ganin da nake musamman 'yan sanda da game da sojoji ya kamata a ce an yi garan bawula cikin su. saboda ranka daɗe musamman jami'an tsaro akwai munafurce munafurce a cikin su gaskiya shi ne isa kake ga ana kawo yawancin matsalolin nan kuma idan ya zama na cewar shugaban kasar najeriya zai tsaya ya kula da wannan to hakikanin gaskiya za a kawo yawancin gyare-gyare game da kidnapping din nan idan ya zama na cewar shugaban kasa ya sa ido akan haka gaskiya sai an samu karancin haka ranka da daɗe. To Ali Bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na to da kana bari mu garzaya Kaduna wane ne aka layi da Kaduna? asalamu alaikum murya Amurka sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwan magani a nan karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna. To injiniya dan Juma muna sauraron ka ta wace hanya kake ganin za iya shawo kan matsalolinmu? Wato ni a har yanzu na ɗauki matsalan tsaro musamman yadda ake gabatar da ko kuma gudanar da dakil harkan tsaro akwai alamu na ƙauyanci a ciki hmm. ko kuma in ce akwai alamu na rashin wayewa. saboda idan ka kwatanta da shekara kamar ashirin talatin da suka wuce yadda jami'an tsaro suke gudanar da harkan dakila ayyukan ta'addanci za ka iske har yanzu babu wani ko kuma babu ci gaba kamar a ce fasaha ta hanyar dakila da irin wannan har yanzu muna nan dai a manual wato muna aiki da tsohuwar wato muna aiki da babu wani canji kenan da aka samu a yanzu kenan babu canji idan da in ma akwai canjin sai dai a can sama wajen manya-manya saboda in ka ziyarci kamar ma'aikatan tsaro haka za ka ga suna amfani da kwamfutoci da na'urori haka na gano na ko kuma na shigar da bayanai na ayyukan ta'addanci misali amma a nan ƙasa ba a tunanin wannan zaka ga jami'an tsaro illa iyaka zai amfani da bindiga ne ganin cewa ya ko kuma ya kori mai aikata laifi ba tare da ayyukan na fasaha na gano mai laifi kafin ya aikata laifin ba. To mun gode kwarai da gaskiya injiniya dan juma ga wani kira muna jiran mu daga Niger ne ko Niger wane ne akan layi? Niger Niger eh salamu alaikum. To daga Niger ya sunan malamin. Umma Malam Ali daga dogon takin Yahuwa da Niger. To Malam. Ina ba da wani ra'ayi na bisa kafa abin da a gani afirka ta gurta ma kasar najeriya to yan kasar najeriya lalle wani wuri suna ga wuce goma da iri hmm. sun ka tahi suna ga doke doken magana ha a walakaita da su cikin kasa hmm. ka afirka ko ina kasa kasa ana zuwa suna mu da nijar kaga akwai masu zuwa libya akwai masu zuwa cote d'ivoire duk suna yawa abin su hmm. amma sun kuta sun za su yi tsare kansu ba su taba kayan ba su kuma taba dokar kasa yasa ba a yi musu wani walakanci. To mun gode mu wa Malam Aladawa wannan ra'ayi naka bari mu je na jawani ne akan layi daga Niger. Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ka ji da muke magana a yau. To ni ra'ayina a yau a gaskiya dukkan wani shugaba a duniya sai ya yarda da cewa ainihin shugabancin da aka bashi mm. idan ya mutu za a mai hukunci ba sun daidai iya gwargwadon haƙƙin da aka danka mai a hannun shi na mutane sai tsaye aiki a kan shi to in sun yarda da haka kuma suna tunanin haka to insha Allahu za a canza kuma za a gyara amma mafi yawanci tsakanin da Allah ba sa kula da haka kuma suna da haka shi ke sa muke samun matsaloli musamman mu kasashen mu na Afirka muna fatan Allah tar da su kuma ya kasance sun tana da haƙƙin da ke kansu to mun to mun gode kwarai da gaske Ibrahim ya wankin hula bari mu je wato wane ne akan layi to akwai kira daga Oyo wane ne akan layi daga Oyo Alhaji Rabiu Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya. To Alhaji Rabiu muna sauraron kaya me kake ganin ta wace ya za iya magance wannan matsaloli da ke damun mu ba ma Najeriya kaɗai ba. Wannan matsaloli wannan matsaloli hanya biyu ne za a iya magance su hmm. insha Allahu in aka bi su. Na ɗaya na farko wato adalci a kan shugabanni ba dan wani ba jikan wani duk wanda yayi a tsaya hisa a yi mai hukunci yadda ya kamata ko janar wane ne ko kwamashina wane ne hmm. wani irin mutum ne in aka tsaya aka hukunci na gaskiya kuma malamai da kirista da musulmi da kowane iri a shiga makasa addu'a tsakani da Allah to wallahi za a sami sauki in aka koma ga Allah To allah jarabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka to bar mu garzaya Yobe wani ne kala daga yobi <laughs> Wane ne daga kala daga Yobe sunana injiniya saminu daga jihar yobe to injiniya ta wace hanya za a dukkan ma'aikatan ku gaba ɗaya na gidan rediyon nan ba wanda ban sani ba amma tun dubu biyu da sha ɗaya nake hmm. buga lambar nan sai yanzu allah ubangiji ya sa dan komai rabo ne yanzu na samu na yi To alhamdulillah na ji daɗi sosai da yanzu Allah ya sa ka samu. Wallahi tun dubu biyu da ko ba ni da wani rediyo ni gaba ɗaya rediyo ma da nake saya dan rediyon Amerika hmm. nake sayanta To mun gode kwarai da gaske. To yanzu tunda Allah ya sa mun same ka. Abinda nake gani akan harkokin mm. harkokin kasayen Afirka nan. Na'am. Wato ganin kyashi ne su mutanen Afirka ka san bako idan ya je go ya samu arziki. Mm. To kuma mutanen gari he ga sun taso suna kyashi da wannan abin da ya samu. Yanzu mm. amma mun Najeriya ne duk mutumin da ya arziki ya ce ah, ai ci gaba ne zai yi gine-gine ko kuma zai yi kasuwanci mutane su karu to amma yawancin kasaye ba sa koyi da Najeriya. Haka dai to amma duk wahalar da ka ana ta wannan gan amma shi ne shugaban kasan Afirka ta kudin shi ne dau mataki ya nuna musu cewar wannan karuwa ne daman gari ko gari ne ka ga girma wannan kudi ta zo arewa ta zo gabar ta zo yamma ta zo an haɗu to shi ne ake zama ya zama gari to injiniya mun gode kwarai daga gaske kuma mun ji daɗi da ka same mu a yau sai ka ci gaba da gwada maka da ka gaji insha Allah za ka ƙara kira kuma ka bayyana mana ra'ayinka mun gode bari mu koma Kaduna wani ne aka layi da Kaduna to Sharfilu Aishin Gumal barka da lafiya Yawwa barka dai sunana murtala ne ina kiran ku daga dare daga sa kaduna tarayyar najeriya to malam murtala ka ji da yadda lamari yake a najeriya ta fito daga cikin eh, wani bincike To, wato Shalfilu, hmm. ni ban yadda rashin kwarewa ba ne a jami'an tsaronmu ko kuma a na Afirka da sauransu. Hmm. Saboda za ka ga in jami'an tsaro aka tura su ko america ko Ingila wani course na jami'an tsaro za ga sun ci na ɗaya ko na biyu hmm. da sauransu. Kaga akwai kwarewa. Kawai abin da ba mu Afirka babu kishi ne kawai sun sa jin daɗi ne da sharholiya kawai a ji daɗi kawai ba kishin ƙasa ba yadda za ga sabanin kasashen da suka ci gaba manyan kasashe za ka ga a'a su kullum tunanin su za su kare kasan su su kawo tsaro al'umma su zauna lafiya hankalin su ya kwanta sai su nutsu ba wai kawai su tara dukiya su ji daɗi ba su kyawo kasashen waje da dukiyoyi hannun jari nan to abin da nake ba shawara shi da ya eh fa su kira hmm. son duniya mutum ya tashi yadda su janar murtala da sauran janarori a da suka yi aiki haikan muka zauna lafiya Najeriya ta ɗinke sai su ma bo'in nan jami'an tsaron sun saka a zuciyarsu shine za mu samu nasara hmm. Afirka da sauran fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske murtala da wannan ra'ayi da ka bamu to ba mun har yanzu dai muna kaduna wane ne aka layi da kaduna To da alama dai mun rasa na Kaduna. To jama'a layi layukan a buɗe suke sai ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kun ji abin da ya faru a wani bincike da aka gudanar Najeriya da sauran wasu kasashen Afirka guda hudu na daga cikin kasashen da wato 'yan 'yan wasu ƙetare ke shan wahala ko kuma da ke da hatsari ga wasu 'yan ƙetare su zauna to ga shi mu samu kira daga kano a yanzu wani ne aka layi daga kano rabi'u musa mai jarida kofar wambai daga jihar kano to malam rabi'u ta wace hanya kake ganin za a mai da lamura su dawo daidai na ta hanyar da za a mai da al'amura su dawo daidai shine ya kamata kowace ƙasa ya kasance shugabannin su sa mm. kishin al'ummarsu shine abin da yake su kada su ce su idan da zira'arsu da 'ya'yan sun tsira kowa ma ya shiga wahala muddin aka ce mutum baya kishin na ƙasa da shi sai mm. nasa to ko shakka ba za a samu mafita ba mafita na shi da ya kamata duk shugabanni a ji tsoron Allah muddin shugabancin da Allah ya ba su ba su yi adalci ba akwai ranar gobe alkiyama za a tume su nau'i na addinin kirista ne ko nau'i na addinin musulunci ne ba wanda ya yarda da zalunci ina godiya rabi mai jarida daga kano to rabi mai jarida mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to mun sami kira daga yobe to da alama mun rasa na yobe to jama'a layukan mu abu da suke ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku ta wace hanya kuke ganin za a iya shawo kan matsalolin da ake fama da su a najeriya sauran kasashen afirka to ga kira daga kaduna ya faɗo mana wani ne daga kaduna a ban ji sunan sosai ba bello sokoto to malam to malam ume me ra'ayinka game da wannan maudu'i namu na yau gaskiya abubuwan da zai ke faru a kan kasashen afirka nan da wahalolin da talaka ke su a zama kamar lagos mm. da masar da egypt mm. bayan da allah daga shugabanni ne saboda wani shugabanni ne yankin dukkan su ke su Allah ba su kasa duk ta wannan wahalhalu da tsadar rayuwa kowa abin ne sa to baka ganin duk wannan kasashen shugabannin talakawan ne suka zaɓi shugabannin eh duka manyan zaɓe ne na Najeriya ma zaɓe ne amma talaka su yi kwa wahala su goda na hmm. tsaro tsakani da Allah suna ƙoƙari abin nan ne wani wanda ya magana zai ce wai mun hmm. kuna zaɓe na ƙarya ne ina so da ran su ne fa duk wani soja ya gani wallahi lamata su ne saboda rashin kyakkyawa dawa. To Allah ya kyauta Bello mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Mun samu kira daga Kano. Wane ne akan layi daga Kano? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaika assalam. Sharfila Hashin gumar barka da dare. Yawa baka ka dai. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo na Najeriya daga kanan Dabo. To Alhaji Musa yau kuma da Kano aka faɗo? Eh mun je ziyara ne kanan Dabo. To alhamdulillah. alhamdulillah to me za ka ce game da wannan maudu'i ka gane in dai za faɗa wa kanmu gaskiya kan wannan maudu'i na yau hmm. kuma wannan bincike da aka yi su jami'an tsaro manya-manyan su hmm. tsakani da Allah ba sa son wannan al'amari ya zama tarihi in a yau idan aka ce jami'an tsaron mu da bangaren soja bangaren na sama da na kasa da bangaren su kansu yan sanda hmm. duk wani mai sa kayan sarki za a tsaya a ji tsoron Allah ai abin da ya kamata ai abin da ya dace ai komai dan Allah ba ka lura da kuɗin da za a samu wallahi wannan abu ba za a yi 24 hours ba ka nemi irin wannan matsalolin sun kare a Najeriya amma kan an maida abin kasuwanci an maida tsaro kasuwanci ta abin da aka komai a tsaya ita cikin cikin akan shi ƙananan sojojin da suke ta wahala ana kashe su ka je wajen Maiduguri ka gani inda ake kashe ƙananan sojoji hmm. amma manyan manyan sojoji su suke shanawa suna Abuja suna cikin ofis da abin da ake komai da komai kowa ya san abin da yake faruwa a Najeriya to Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da fatan za ka koma gida lafiya Allah ka lafiya to bari mu je Kaduna wane ne aka layi da Kaduna ma kuna magana da abdullahi mai unguwa alwa da afuwa na karamin kuma kara to abdullahi mai unguwa muna sauraron ka bene ne zaka ce game da wannan bautu na mun eh, gaskiya na akan maganar sojojin najeriya na'am abin da ke so gaskiya jama'a su yi kokari a ta su da addu'a kamar yadda an mm. muka yi addu'a Allah ya zaɓi Buhari ya gamata jama'a mu talaka da malamai da na musulmi da na kiristoci a tare a roƙi Allah Allah ta biki wannan bayan Allah to Allah ya to Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa Allah ya karba addu'an mu to bar mu je Kaduna wani ne aka laye da Kaduna Assalamu alaikum suna Siraji Hashim tudun wadan mangin Kaduna Najeriya to Siraji a gurguje menene ra'ayinka a yau to alhamdulillah gaskiya yana da kyau Najeriya akwai jami'an tsaro to ban sani ba kila ko ba a ba su dama ne su yi aikin su yin da ya kamata tsakani da Allah yana da kyau gwamnati ta ɗauki mataki akan tsaron najeriya da yawanci tsaron nan ba ya tsarfinta ba ne to Mansur da kai bakin ka za mu tsaya a kiran ɗaukar mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu buɗe muku layi mu ba ku dama ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mai ke cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai wasanni a takaice. Najeriya ta faɗi kasa da mataki ɗaya a jadawalin mafifitan ƙasashe ta haujin ta maula a duniya na wannan watan na hukumar kwallon ƙafar duniya wato FIFA a jadawalin wanda aka fitar a yau Alhamis. 'Yan ƙungiyar Super Eagles ɗin ta Najeriya sun sauka daga matsayin ƙasa ta 33 a duniya da suke a kai a watan da ya shige inda a yanzu ta koma ƙasa ta 34. Najeriya ta yi kunnen doki da ƙasar Ukraine a wasan sada zumunci da suka buga kwanan nan wanda shine wasa na farko da kasar ta buga bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana da aka fafata a kasar masar inda najeriya ta karkare a zaman ta uku to sai dai duk da faduwa da ta yi a matakin duniya har yanzu najeriya tana a matsayin kasa ta uku a nahiyar afirka yayin da kasashen senegal da tunisia suka ci gaba da rike matsayinsu na farko da kuma na biyu a nahiyar afirka algeria ta haura sama da matakai biyu a duniya to amma kuma tana nan a matsayin ta hudu a nahiyar afirka morocco ta biyar masar ce ta shida da yayin da kasashen ghana da kamaru suke na bakwai da kuma ta takwas a matakin duniya kuma har yanzu kasar belgium ce ta ɗaya yayin da kasar faransa take bin ta a zaman ta biyu brazil ta uku ingila ce ta hudu yayin da kasar portugal take ta biyar a duniya hukumar kwallon kasar masar ta nada hossam albadri a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kasar albadri ya gaji javier aguirre wanda aka kore shi daga aiki sakamakon kashin da kasar ta masar ta sha a hannun afirka ta kudu a matakin 'yan sha shida na gasar cin kofin nayar afirka da ta karbi bakuncin ta a bana to sai dai har kawo yanzu ba ba da cikakken bayani akan kwanta ragin nashi ba albadri mai shekaru hamsin da biyu ya soma aikin horar da 'yan wasa a kungiyar al'ahali a shekara ta 2005 a matsayin mataimakin koci kafin ya kasance babban kocin kungiyar a shekarar nan ta 2019 shahararren dan wasan kasar ghana a samoa gang yana kan hanyarsa ta komawa kasar indiya domin taka leda a wata kungiyar kasar a karshen makon nan ne ake sa ran gang ya tafi indiya domin taka ledarsa ta karshe kafin ya yi murabus daga buga kwallon kafa wanda zai bada adadin kungiyoyi goma kenan da ya taka leda a nahiyoyi uku gang mai shekaru 33 ya ce yana matukar farin ciki da wannan sabon aikin nasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida Murtala to ga Aisha ta da mana takaitattun labaran. A yau Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya samo wa shugaban Amurka Donald Trump wasu muhimman bayanai game da yadda Amurka za ta mai da martani akan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man fetur din kasar Saudiya bayan da ya gana da shugabannin kasar Saudiya da kuma na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To madalla a gaishe ki. Masu rauro kafin mu mai sallama muna mika saƙon ta'aziyar mu ga iyalan Hajiya Hawwa Bukari da Allah ya suwa a atlanta da ke nan kasar amurka wadda za a yi jana'izar ta gobe bayan sallar juma'a masallacin al'atar da ke marietta jihar georgia to allah ji kanta ya gafarta mata da wannan muka zo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su aisha da des da lopez ni sarfila hashin gumin lake cewa sai gobe allah kai mu salamu alaikum